ce darasinmu na yau zai karantar da mu English articles wato idan muka ce English article ta bangaren grammar su ne abubuwan da ake amfani da su waɗanda za su nuna cewa wannan abin da ake magana kan shi ka san shi ne ko baka san shi ba idan baka san shi ba akwai article da za a amfani da shi idan kuma ka san shi akwai article da za a amfani da shi sannan idan kalma ta fara da consonant sound wato noun kenan idan noun ya fara da consonant sound kuma baka san wannan abin da ake magana kan shi ba za a yi using da article daban sannan idan kalma ta fara da vowel sound wato name wanda ya fara da vowel sound kuma ana magana ana maka magana akan wannan abin kuma baka san shi ba akwai shi article da ake amfani da shi kana idan kuma kalmar ta fara da consonant ko vowel sound sannan kuma ka san abin da ake yin magana akan shi shi ma akwai irin article din da ake amfani da shi idan muka ci article a english grammar wato muna nufin waɗannan wato guda uku a an da kuma the a an the waɗannan su ne english grammar articles kenan akwai bambancin shi da article na AC writing wancan ba shi wancan shi ma zaman kanshi yake daban amma yau za mu yi a lesson akan waɗannan article ɗin a an da kuma the kamar yadda gashi nan akan board so ba tare da bata lokaci ba nan shine yadda ake using nasu wato uses nasu kenan yadda ake using da kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda uku a ya ce me a non condition ana amfani da shi a inda ake magana yanayi na wanda baka san wannan abin da ake magana a kan shi ba shi yake kenan a non condition ko kuma yanayin da baka san abin da ake yin magana a kan shi ba inda ake magana kan wani abu amma baka san wannan abun ba to ana yuzi da a kenan shi kuma ana using da a dinnan ne before a noun start with consonant sound ana amfani da shi kafin noun din da ya fara da consonant sound su menene consonant sound ga shi nan wato consonant letters kenan ga sunan b c d f g h j k l m n p Q, R, S, T, W, uh, V, W, X, Y, Z. Waɗannan su ne consonant da ake amfani da su a wajen da za a yi amfani da A yayin da ake maka magana akan wani abu sai aka ambaci wani suna wanda baka san wannan abin da ake magana akan shi ba za a amfani da A za ku fahimta idan muka zo kan example a cikin sentences. Sai kuma an shi kuma shi ma me unknown condition shi ma a inda ake maka magana aka ambaci wani suna wanda baka san wannan abin da ake maka magana a kan shi ba ana baka wani labari ne sai aka ambaci wani abu da farko to wannan sunan nan da aka ambata wannan noun din baka san shi ba shi kuma me before a noun starts with vowel sound shi kuma ana amfani da an kafin noun din da ya fara da vowel sound wanne ne vowel sound ga sunan a e i o u wato a e i o u wannan su ne sound wanda ake amfani da su yayin da ake yi maka magana a matsayin unknown condition sai aka ambato wani noun to zai amfani da wannan article ɗin shi ma za ku gane idan muka zo example sai kuma na ƙarshe shine the shi kuma the ne ya ce non condition inda ake maka magana aka ambaci wani suna wanda ka san wannan abin da ake nufi wato ana baka labari ka san wannan labarin ko kuma an ambaci wani noun ka san wannan noun da aka ambata to za a amfani da the before a noun start with vowel or consonant shi kuma ana amfani da shi ne kafin sunan da ya fara da vowel sound ko kuma da consonant sound amma non condition bambancin guda uku nan shine wannan ana amfani da shi kafin sunan da ya fara da consonant sound ga sannan kuma me kafin sunan da ya fara da consonant sound sannan kuma baka san wannan abun ba wannan ana amfani da shi ne a kafin sunan da ya fara da vowel sound sannan shi ma baka san wannan abun ba ga vowel sound wannan ana amfani da shi ne a kafin sunan da ya fara da vowel sound ko kuma consonant sound amma kuma ka san wannan abin da ake magana a kan shi za mu shiga cikin examples domin a fahimta daidai gwargwado Sentence number one. Example, let's A. there is a man standing there. There is a man standing there. Akwai wani mutum a tsaye a can. So, a nan wajen A din nan ita take nuna cewa inda nake baka labarin nan kai baka san wannan mutumin ba. There is a man. There is a man standing there. Akwai wani mutum a tsaye a can. So, in na ce A, kai wannan mutumin da nake baka labari baka san shi ba so na yi amfani da a kafin noun din da ya fara da me consonant sound gashi nan anan wajen akwai m before a noun start with consonant sound so sai kuma me the man is standing there the man is standing there mutumin yana tsaye a can na yi amfani da D saboda me ka san mutumin da nake nufi already ka riga ka san shi the man he is standing there mutumi yana tsaye a can na yi amfani da the saboda me ka san wannan mutumin sannan kuma before a noun start with me with consonant sound gashi na shi muka ce the ana amfani da shi before a noun start with vowel or consonant sound sai number three did you see a pen on my desk did you see a pen on my desk shin kaga pen kaga abu alkalami akan me akan desk dina ka ganshi? wato wani alƙalami na yi amfani da wannan wani alƙalami saboda ni na san baka san wani alƙalamin ba amma ba mamaki in ka ganshi zaka za ka san shi in ko ba ganshi ba to dama baka san shi ba shi yasa na yi amfani da me a before a now start with consonant did you see a pen on my desk shin ka ga wani alƙalami akan desk dina wato akan benci na did you see the pen on my desk shin ka ga alƙalamin da yake kan desk ɗina wato already ka riga ka san wannan alƙalamin kenan ka riga ka san pen ɗin nan shi yasa na ce maka did you see the pen on my desk shin ka ga pen ɗin da yake kan desk ɗina wato ka riga ka san shi kenan sai number 5 I saw a boy at the porch I saw a boy at the porch na ga wani yaro a cikin rumfar na ga wani yaro a cikin rumfar na yi amfani da a saboda kai da nake baka labari baka san wannan yaron ba shi yasa na yi amfani da a i saw a boy at the porch na ga wani yaro a cikin rumfa sai me i saw the boy at the porch i saw the boy at the porch na ga yaron a cikin rumfar me yasa na ce b saboda ka san yaron already ka san shi wani yaro yaron da ka sani i saw the boy at the porch na ga yaron a rumfar Say number seven, a lady asked me to give her locust beans. A lady. A lady asked me to give her locust beans. Na yi amfani da a lady saboda kai da nake baka labari baka san yarinyar ba. ce maka wata yarinya ta tambaye ni in ba ta mai locust beans. Locust beans yana nufin daddawa. Wata yarinya ta tambaye ni in ba ta daddawa. Sai me? The lady asked me to give her locust beans. The lady asked me to give her locust beans. Yarinyar, yarinyar da ka sani ta tambaye ni in ba ta tattawa. Say next, I ate an apple this morning. I ate an apple this morning. Na yi amfani da an. Na yi amfani da an saboda baka san wannan apple da nake magana a kanta ba. Sannan kuma na yi amfani da an before a word start with vowel. Gashi na. Shi ma muka ce ne before a word start a word start with vowel sound a vowel sound ne so za mu yi amfani da an ba zai yi mu amfani da a ba saboda me ya fara da vowel sound i ate an apple this morning na ci wata tufa wata apple da safiyar yau din nan sai me ya ce i ate the apple this morning na ci tufar da safiyar nan na ci tufar da safiyar nan wato ka san wannan abin da nake maka magana kanta ka ta. wataƙila ka ganta tun da safe a haruna, ko kuma wataƙila ka ganta tun jiya a wajena ko kuma dai ka san dai apple ina da ita so I ate the apple this morning na ci apple ɗin a wannan safiyar so an apple wata apple the apple apple ɗin wacce ka sani kenan sai me she sits under an umbrella she sits under an umbrella ta zauna a ƙarƙashin wata bishiya na yi amfani da an before a now start with what with vowel sound shi nan shi ma'ana before a now start with vowel sound in an what a non condition a yanayin da baka sani ba wato baka san wannan lema da nake magana a kai ba she sits under an umbrella ta zauna a ƙarƙashin wata lema wato baka san wannan lemar ba she sits under the umbrella ta zauna a ƙarƙashin umbrella wato ta zauna a ƙarƙashin lemar wannan lemar da nake magana kanta already ka riga ka kenan sai me I just see an orange with you I just see an orange with you yanzu yanzu na ga wani lemu a tare da kai yanzu yanzu na wani lemu a tare da kai me yasa na ce an orange saboda na ga wani lemu a tare da kai amma kuma yanzu ban gan shi ba yanzu yanzu na ga wani lemu a tare da kai amma kuma still kuma yanzu ban gan shi ba shi yasa na yi amfani da an da an kuma sannan a baya ban san wannan lemun ba sai yanzu yanzu na gan shi a wajen ka na san shi kuma ban ƙara ganin shi a wajen ka ba sai ce ne I just see an orange with you yanzu yanzu na ga wani lemu a tare da kai sai ne I just see the orange with you yanzu na ganka da lemu yanzu na ganka da lemu I just see The orange with you yanzu na ganka da lemon wato ka zo da lemon ko kuma lemon na gani dai a ka? yanzu na ganka da lemon so an orange wani lemu wanda ban san shi ba da farko the orange wani lemu da na riga na san shi wannan shine bambancin so wannan shine karshen darasin mu na yau akan articles articles suna da matukar sauki sannan kuma suna da matukar daɗin amfani a english musamman when it comes to grammar so yana da kyau kowane intermediate student ya san good hanyoyi wanda ake amfani da articles idan baka fahimci wannan darasin ba sai ka yi play na bidiyon daga farko ka sake bi daki-daki a hankali a hankali har ka tabbatar da ka fahimta sai ka yi wa kanka exercise so idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel din namu muna neman ka da kai mana subscribing sannan kuma ka danna notification bell idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna mana alamar like wassalamu alaikum warahmatullah